This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13 da 19 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Koma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke muku marhaban lali a shirinmu na daren Laraba. To har yanzu a cikin a wato a ciki da wajen Najeriya ana ci gaba da shagulgulan murnar zaben da Najeriya ta gudanar cikin lumana. Eh, na ji daɗi yau hankali na ya kwanta ba har ya hau mulki. Alhamdulillahi. Hujja ta saboda ga yanayin yadda Najeriya ta rikici. to wallahi sai buhari To bayanai kuma na nuna cewa jin Buhari ya ci zaɓe ke da wuya sai gagararrun ƙasar suka yi lamo tankar basa nan to ko me yasa? To in baka manta ba wuri wuri shika yi. Haka to kuma ku masu saurare za mu so mu ji ra'ayoyinku kan yadda su ma 'yan ƙasa za su ba da gudunmowa ta wajen haɗa kai ganin da shugaba gullar jonathan da shugaba mai jiran gado janar muhammadu buhari murabus kowannensu ya ba da tashi gudunmowar kamar kullum lambobin da za ku kira mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kar a manta a sa alamar a tara amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To Ibrahim zababben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta yi wata wata ba wajen kawar da kungiyar Boko Haram. A yau Laraba Buhari ya yi wannan bayani sawa'i kaɗan bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar a hukumance. There is no doubt that in tackling the insurgency we have a tough and urgent job to do. But I assure you that Boko Haram ya ce babu shakka a kokarin da ake yi na kawar da matsalar hare-hare muna da babban kalubale da yake bukatar a kawar da shi cikin gaggawa amma ina ba ku tabbacin cewa kungiyar boko haram za ta gane ya karfinmu wajen kokarin da muke mu kakkaɓe duk wata barazana domin maido da zaman lafiya a duk wuraren da wannan matsala ta shafa ba za mu gaza ba har sai mun yi nasara a kansu. su game da batun matsalar cin hanci da rashawa wadda ta yi katutu a kasar buhari ya ce za su kawo ƙarshen wannan barazana da ke kawo cikas ga tattalin arzikin kasar da kuma makomar demokaradiyya tuni dai shugabannin kasashen duniya suka yi ta yabawa shugaba jonathan da buhari ganin yadda aka yi zaben ba tare da tashin hankali ba a wata sanarwa da fadar white house ta fitar shugaba barack obama ya taya buhari murna ya kuma jinjina wa jonathan da ya zaɓi ƙasarsa a maimakon kansa ita ma shugabar kungiyar kasashen nahiyar afirka ta au da lamini zuma ta yaba da yadda aka gudanar da zaben inda ta ce hakan ya nuna karfin demokuraɗiyya a najeriya da ma nahiyar afirka baki daya. to yayin da haka ke faruwa shugaban jamhuriyar niger muhammadu isuhu shi ma ya ce ana dab da kawo ƙarshen matsalar kungiyar boko haram shugaba isuhu ya bayyana hakan ne yayin wata ziyarar da ya kawo washington a ranar talatar da ta gabata inda ya kara da cewa dakarun haɗin gwiwa sun gurguntar da ayyukan ƙungiyar bayan ƙaddamar da hare-hare a watan janairun da ya gabata ya ƙara da cewa tun daga lokacin dakarun najeriya da na nijar da na chadi da kuma na kamaru suka fatattaki 'yan ƙungiyar daga wuraren da suka kama musamman ma a arewa maso gabashin najeriya a cewar shugaban na nijar boko haram bata da makoma ya kuma yi hasashen cewa nan da 'yan watanni masu zuwa za a kawo ƙarshen ƙungiyar a yankin tafkin chadi ko da yake a baya jami'an leƙen asirin ƙasar amurka sun yi gargaɗin cewa watakila ba a yi kusa da kawo ƙarshen barazanar ƙungiyar ba suna masu cewa a baya ƙungiyar ta boko haram na nuna dabarar janyewa sai kuma ta sake dawowa daga baya tare da kai hare-hare to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a yau laraba an koma tattaunawar da ake tsakanin ƙasar iran da manyan ƙasashen duniya guda shida domin a rufe gibin da ya rage a yankurin da ake na cimma matsaya game da batun mallakar makamashin nukiliyar iran ɗin domin a janye takunkumin da aka ƙaba mata tuni dai ɓangarorin biyu suka wuce wa'adin da suka saka wa kansu na samun matsaya amma suka amince su ci gaba da tattaunawa a birnin lausanne da ke switzerland inda ake zama tsakanin ministan harkokin wajen iran javad zarif da takwarorinsa na amurka da na birtaniya da jamus har ila yau akwai wasu manyan jami'an kasashen faransa da rasha da china da suke halartar zaman a madadin ministocin harkokin wajen su babban wakilin iran a wannan tattaunawa abbas arrakci ya ga gidan talabijin ɗin ƙasa cewa sun jajirce sai an shata hanyoyin da za a bi wajen janye takunkuman da aka kakabawa ita ƙasar ta iran. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji dai har yanzu ana ci gaba da bayyana farin ciki dangane da zaben Najeriya a ciki da wajen najeriyar Bari ji mu fara da jamhuriyar Nijar. Shu'abu Mani gare ka. Ra'ayina ni wannan zaɓe na ji daɗi yau hankali na ya kwanta Buhari ya hau mulki. Alhamdulillahi. hujja ta saboda mutanen nan na yanzu ga yanayin yadda najeriya ta rikici to wallahi sai buhari a ne goodluck shi ma ya yi abin a zuwa gani saboda ana dibi kamar za a yi wani abin tashi hankali kuma ko da ya ji alama ba zai ci ba ya buga ma buhari shi ma ya ba da goyon ba. ce dama da farkon na ce Allah Ubangiji sarki ya ɗaukan mu wanda zai hidda mu daga cikin wannan matsaloli irin na Najeriya domin abin da ya shahi Najeriya ya shahi Nijar. Najeriya uwan mu ɗaya uban mu ɗaya to dangance da gudulaci kuma na ina mai godiya shi ma domin wanda ya san ya riga ya hwaɗi har ya ɗauki waya ya buga bai kawo tashi hankali ba domin ana tazata aya tashi hankali amma da kanshi kafin ma a da zaben ya ya ba da kayi bisa Buhari ya ɗauki wannan mulki ya tai Allah ne ya karba addu'a lalle in kuna tuni eh, wancan zabe da aka yi an kashe mutane sosai sabilin da ba a yarda da wannan zabe ba akwai magudi ciki amma Allah ya sa shiga ya yi na bature da sai rusezi kuma Allah da ikon shi eh, Buhari ya ci gaskiya muna godiya Allah ya sa ya zama alheri gare mu mu ga bayan boko haram saboda yan najeriya ne suka gwada suna son canji kuma canjin nan ba sai Buhari ba canji ne na gaba ɗaya jama'an najeriya sannan babban abin da mutane ke jira kwanciyar hankali da tattalin arziki na ƙasa in nigeria ta zana lahiya mu nijar man zana lahiya in tana cikin tashin hankali mu ma muna cikin tashin hankali saboda mi saboda an ce abin da ya taba hanci ido ruwa yake kuna gani abin da ya samu jihar maiduguri sai da ya zo ya taba difa ya taba mu yanzu sai watan da su da shi a kama gaba daya don a ceto ƙasar najeriya Haka ne to a gaida na mani. A Najeriya ma ana ci gaba da bayyana farin ciki da zaben ga Haruna Dauda daga jihar Borno wadda ita ce ta ƙarshe wajen bayyana sakamakon. irin yadda ɗaruruwan jama'a da suka hada da mata da maza da ƙananan yara ke ta shawagi kan manyan titunan da ke birnin maiduguri bayan sanar da sanarwar sakamakon zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi inda ta bayyana janar muhammadu buhari ɗan takarar jam'iyyar adawa na apc a matsayin wanda ya samu ƙuri'u mafi rinjaye bayan ba da wannan sanarwar ne dai sai mazauna birnin maiduguri suka fito kan tituna tare da ababen hawa wanda suke ta shawagi kuma suna nuna farin cikin su game da wannan sanarwa gaskiya muna murna maiduguri ya riga ya cika da murna ba a san yadda za ke yi sa ko wannan murna kai saboda baba buhari ya cinge da cewa muna jin daɗi komai yayi kyau ga wani malami nan a nan na kai ma kana tafe kana kai daga cikin masu murna ne a ah, sosai ma ai wannan farin ciki wannan baza kai har ai wannan farin ciki mun rasa abin da za mu mun ji daɗi mun ji dadi wannan zaɓe. tuni dai aka bada sanarwar cewa jam'iyyar apc ne ta lashe dukkanin kujerun 'yan majalisu guda goma da kuma majalisun tarayya guda uku da ke fadin jihar a ita ma makwabciyar jihar borno wato jihar yobe jihar muhammadu buhari ne ke da ƙuri'u mafi rinjaye sannan shugaba gulla kabila jonathan ke biye da shi har ila yau sakamakon 'yan majalisar wakilai na jihar yobe na nuni da cewa jam'iyyar apc tana da kujeru guda biyar yayin da jam'iyyar pdp ke da kujera ɗaya cikin 'yan majalisun wakilan tarayyan sannan alhaji muhammad hassan na jam'iyyar pdp ya buge abokin karawansa na jam'iyyar apc alhaji abdulkadir jajere yanzu haka dai jama'a na ci gaba da nuna farin cikin su ne ga magoya bayansu da suka samu nasara a sakamakon irin waɗannan zaɓuɓɓuka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mulkin kalila ne To a gaida ɗan mutan biyu, to kafin mu ba da masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyinsu bari mu ji fashin bakin wannan zaɓe daga shugaban rundunar adalci da ke kanan dabo Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu. Na fara da tambayarsa yadda ya ga nasarar Buhari sai ya ce. To alhamdulillah ai dama kamar yadda Allah ya ce ne komai yi tsanani to insha Allahu warakasa shi ya zo fa inna ma usri yusra inna ma usri yusra wannan magana ce dama ta Allah dama ba za ta yi mu dawoma a cikin irin yanayin da muke ciki ba dama Allah ne ara wasu dama don waɗanda suke saban Allah su gane kuskuren su in sun dawo sun gane kuskuren sun gyara sai Allah ya canja musu don daman Allah shi ba zai canja ba sai mutane sun canja. To Malam yabu bayanai musamman ma ta kafafen sada zumunci na nuna cewa ana zaɓar Buhari. duk wani gagarare ko takadari ya san kiɗi ya sauya. To shin wannan bi a hankali da gagarorin ƙasar ke yi ciki har da 'yan bindiga da tsagera shi ma kishin ƙasa ne ko kuma dai ta bahaushe ne a dama idan ka ga gudu sa gudu ne bai zo ba. To in baka manta ba wuri shi ka yi. magana ce na cewa daman can tsarawa aka yi to sai Allah ya kawo nan lokaci ya kasance shi Buhari wanda kowa ya san babu magana wasa a cikin lamarinsa ko babu magana cin hanci ko rashawa a cikin tsarinsa kuma koma waye kai magana ce na cewa dama ba a kyamar irin ruwan da za a kashe gobara komai kazantarsa. To malam ɗaya bugu kana gani kenan gaskiya ta dawo da'a ta dawo ƙasar? za ta dawo dai ai yanzu farawa aka yi shi buhari ai ba shi kadai zai yi aikin nan ba ko annabawa da allah yake aiko mala'iku su su gaya musu sakon allah ai sai da annabawan suka samu wa'in so na ba annabawa ba suka taimaka kuma sakon allah ya izu ga kowa da kowa. An saurari fashin bakin shugaban rundunar adalci Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu. To nan gaba kaɗan za mu buɗe layinmu mai lamba biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, shida ko kuma biyu shida biyar biyar. Don kuma masu sauraronmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin 'yan Najeriya za su iya haɗa kansu don ci gabar ƙasar ganin yadda shugaba Janatan da shugaba mai jiran gado Buhari. kowannensu ya ba da tasa gudumawa har aka iya zaben cikin lumana kuma lumana ta ci gaba da tabbata bayan sakamakon kafin nan sai a ɗan girgije da wannan doka na za mutane to Allah duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro wata rana shi za ya ba ka tausayi kuma komi ne ne ya ba ka tausayi wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinƙa yin tunani. ko me za ka yi rinka yin tunani. Ba fa da kowa nake nufi ba. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnati To Allah Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar ga kira daga Nasarawa, wake kan layi? Eh, ina kan layi. To muna jin ka. To, ni dai ina a a tsaga wannan zaɓe da aka yi shi lafiya. Suna na Amadu na Amadu daga nan masaka. To, yaya 'yan Najeriya za su haɗa kansu don a ciyar da ƙasar gaba kamar yadda shugaba mai ci da kuma mai jiran gado suka haɗa kawunansu don ƙasar ta ci gaba. to gaskiya mu ma dai muna fatan mu ma 'yan kasar mu ma Najeriya Kirista da Musulmi muna fatan mu haɗa kai a dauye a haɗa kai a tafi lokaci ɗaya saboda mu da kasar mu gaba. To mun To mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu dai mun tsaya a Nasarawa wa kuma ke kan layi a Nasarawar. Muna sauraron ka. muna matuƙar wani dangane da wannan zaɓen da an kai. Hmm. Tare da fatar Allah shi ba shi gaba ikon aliki kuma Allah shi tabbale shi da mutanen da ke tare da shi kuma su sakanta. Yawwa. To maudu'in ne ya 'yan Najeriya za su haɗa kawunan su don ƙasar ta ci gaba dama an ce a ci bayan Najeriya na da nasaba da eh, wato eh, rabuwar kawuna. Na'am. to mun gode da ra'ayinka bari mu matsa kuma kusa da ku amma a plateau muna plateau wake kan layi a plateau musa ku to ya 'yan najeriya za su haɗa kawunan su don ƙasar ta ci gaba ba abin da za mu yi dai tukun da farko shine mu gode wa Allah da ya sa aka yi wannan zaɓe lafiya. Hmm. Abin da za mu yi mu haɗa kai shine mu zama masu haƙuri da juna sannan gwamnati ba ita kaɗai za su da wannan aiki ba mu ma ya kamata mu taimaka wajen tafiyar da gwamnati Allah kuma ya taimake mu To mun gode da wannan ra'ayi naka dan akuyan bari mu matsa can can can taraba wake kan layi a taraba. taraba Umar Faruk Ismaila ne a garin mai samari da ke karamar hukumar Sardauna. To Umar Faruk ya 'yan Najeriya za su haɗa kansu don ƙasar ta ci gaba. yadda ya kamata dai kamar musamman yadda aka san buhari da kamanta gaskiya to mutane dai abin da ya kamata su yi su ba shi haɗin kai su ba shi haɗin kai musamman kamar yadda aka yi gudanar da yakin neman zaɓen nan eh, da rarrabuwan kawuna ta wajen mun nan kan da addini ya an raba kawuna ta wajen addini da ƙabilanci ya kamata a kawar da wannan duka ba shi haɗin kai Allah ya mu muna ganin canji Allah ya yarda. To mun gode sosai Malam Umar har yanzu dai muna Taraba wake kan layi a Taraba har ila yau. Salamu alaikum Malam. Wa alaikum salam. Kadau Chari ne daga Taraba. To eh, Chari daga Taraba muna jin ka. Alhamdulillah wannan zaben da mun yi a cikin lafiya kuma ya wuce lafiya mun gode a shugabannin mu kuma Allah ya sa yadda sun hada kansu Allah mu ya hada kanmu mu yi zaman mu masu biyayya da su. kuma al'amari ɗaya kuma Allah ya sa su duba abin da talakoki suke suke suke ciki a gyara musu. To mun gode mutanen. Ni tun da ni na san kaina ban taba jin daɗi irin da aka ce da Buhari ne ya ci president ba. To mun gode mutanen Taraba. Bari mu je mu Bauchi garu wake kan layi a Bauchi. Hello? Hello wake kan layi a Bauchi. Hello, ya fi umar nan. To muna jin ka. Ko eh, ai haɗin kai kan mutum da dai Allah ya ɗora Buhari a kan a kan mu. To wace gudunmawa ku kuma wace gudunmawa kuma 'yan ƙasa za su bashi ta wajen haɗa kawunan su kar su eh, birkita ƙasar da rigima? babu magana kawunan mu a haɗu ne ba babu wani ba babu kowa da kowa ya gane ya ba da yana so mana biki madayi ba. to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu je mu jihar Naija wake kan layi a Naija kuna magana da injiniya Bula LB ne Kwantagora Niger State to injiniya muna jinka to gudunmu da zan ba dai shine da mutanen Najeriya gaba daya musulmai da kiristan mu dauki hankuri da abin da muka fi abin da zai biyo baya kamar na cimma kudurinmu da muka ta kokari yi tsawon shekara da shekaru wannan gyara za a yi gyara kuma dole sai an bi shi a hankali a hankali to mun gode sosai daga naija bari mu tsallaka can jamhuriyar nijar wake kan layi a makwabciyar najeriya ne abdulaziz to muna jin kamala abdulaziz gaskiya muna ta yi baba harin murna hmm. sannan wace kira kake da yawa sannan wani kira kake da shigar 'yan najeriya dangane da haɗin kai eh to gaskiya na su tsara haɗa kansu saboda ci gaba to mun gode sosai to kamar yadda muka ce yau maudu'in shine ya 'yan najeriya za su haɗa kansu don ƙasar ta ci gaba kamar yadda shi shugaba mai ci da kuma mai jiran gado suka haɗa su don su ba da misali ga sauran 'yan Najeriya dangane da muhimmancin haɗa kai don ƙasa ta ci gaba. Don haka nan muna son mu ji ra'ayoyinku ta yaya kuma 'yan Najeriya su ma za su bi sahu wajen haɗa su don ƙasar ta ci gaba. gwamnati ta samu natsuwa ta taimaka ma 'yan ƙasa da ayyukan da ya kamata ta yi a maimakon su raba mata hankali To bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar, wake kan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da sai ya kuri da daga Durku a jihar Sulma a tsarin kuma Sulma jihar Agadar ke da Mutiyar Nijar. To mun yi murna da sauraron ka, menene ra'ayinka? Ra'ayina ni godiya nake ma Allah Allah gwada wannan rana kuma ina kare jinjina na matasan Najeriya. Hmm. To mun gode sosai. To mun gode sosai da da ra'ayoyin mun amun mun gode da ra'ayoyin 'yan Nijar bar mu koma Najeriya Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. To kamar layin Nasarawa ya katse bar mu je mu Sokoto. Shan fura mai ga Sokoto. To muna jin ka. wani an murna na farin ciki da Allah gwada mana a jihar Buhari ya samu nasarar mulkin ga. To wace? Ya mun yi farin ciki da murna. Muna nema mu ma Allah shi ba shi riko na kwarai na gari. Allah sa ya arziki ga al'umma. To eh, eh, layin kama ya dai ya katse kuma dama can akwai tangaɗa saboda ka buɗe rilon ka bari mu je mu katsina wake kan layi a katsina. Abdulkadir Ibrahim ne. To Malam Ibrahim muna jin ka. Abdulkadir Ibrahim ne dan Ali. To dan Ali muna jin ka. Eh, wannan zaɓe gaskiyar magana wallahi ya yi kyau mu dai gaskiya al'ummar jihar Katsina ma ba amma taɓa mun zaɓe irin wannan ba. Hmm. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. don haka ta ya za ku ba da gudunmawa ga shi buhari don ya iya samun natsuwa ya ciyar da ƙasar gaba ta wajen haɗa kai ai gudunmuwa mu ɗari bisa ɗari za mu ba shi gudunmuwa insha Allah kuma za mu ba shi haɗin kai duk kai da yake bukata. To bari mu mun gode sosai daga Katsina bari mu kaɗa zuwa Taraba. Wake kan layi a Taraba? Hmm. Wake kan layi a Taraba? To da alamar dai layin Taraba ya katse. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku dangane da yadda 'yan najeriya za su bi sahu ganin yadda janatan da buhari sun haɗa kai don ƙasa ta ci gaba a samu zaman lafiya bari mu je mu baucin yakuba wake kan layi a baucin to kallabi tsakanin rawuna muna jinki wani dai ina farin ciki da wannan ci gaba karki ji kunya ba maza ba ne kawai suka iya magana muna jin to da alamar dai layin ki ya katse mun gode da yunkurin da kika yi <laughs> da kuma gudunmuwa da kowannen ku ya bayar sai kuma shiri na gaba inda za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku kan maudu ai daban-daban mun gode sosai Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Ƙasar Amurka ta ƙara yawan kudaden tukwici da ta alkawarin bayarwa ga wanda ya taimaka wajen samar da bayanai kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya, ciki hadda ƙungiyar da ke tada kayar baya a arewacin Najeriya. Abubakar Shekau shine shugaban ƙungiyar da aka fi sani da Boko Haram, wadda ke kai hare-hare da niyyar kifar da gwamnatin ƙasar domin kafa dolar musulunci. Alaƙar da ƙungiyar ke da ita da sauran ƙungiyoyi irin su alka'ida da al ya ƙara mata karfi wajen hare-haren da take kaiwa. Shekau wanda a da shine shugabanta na biyu ya karbi ragamar tafiyar da ƙungiyar a shekarar 2010 yana mai a da ƙungiyar alka'ida tare da yin barazana ga Amurka. Wani harin bam da aka kai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da wata mota a Abuja a watan Agusta na shekarar 2011 ya kasance shine hari na farko akan ƙasashen yammaci. wanda ya halaka akalla mutane 23 yayin da wasu mutane 80 suka samu raunuka a watan afrilu na shekarar 2012 kungiyar ta kai hari a wani gidan jarida a abuja sanan ta yi barazana ga sauran kafofin yada labarai na cikin gida da na waje ciki har da murya amurka a ƙarƙashin jagorancinsa an yi garkuwa da ɗaruruwan yara da ake tilastawa shiga aikin soji inda kwanan nan ma aka kama yara a garin da masak da ke arewa maso gabashin najeriya shekau mutum ne dogo siriri kuma baki an kuma haife shi ne a jihar yobe a najeriya a tsakanin shekarun 1965 da 1975 kuma ya fito ne daga al'ummar kanuri yana magana da harsunan larabci da hausa da fulatanci da arabiya da kuma kanuri shirin ba da tukwici na amurka ya ware dala miliyan bakwai ga duk wanda ya samar da bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano inda shekau yake ƙasar amurka ta yi alkawarin cewa za ta kare sirrin duk wanda ya gabatar mata da bayanai masu inganci kuma a shirye take ta ba da kariya ga duk iyalan wanda ya ba da bayanai tare da kwashe su daga inda suke duk wanda yake da bayanai kan wannan mutum ya tuntubi ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma ya aika da saƙo zuwa www.rewardsforjustice.net ko kuma a tura saƙon imel ta adireshin info at rewardsforjustice.net ko kuma za a iya kiran wannan lamba bakwai Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. To, Mamun Lalo, karkai nisa za ka gabatar da labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Ibrahim shugaban kamfanin jiragen saman Jamus na Lufthansa ya ce zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a gane dalilin da ya sa matukin jirgin nan ya yi haɗari a yankin Alpha wato Alps na Faransa. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar dukkanin mutane 150 da ke cikin jirgin. Shugaban kamfanin mai suna Carson Spohr ya miƙa jajensa ga iyalan mamatan yayin da ya ziyarci inda jirgin ya kife ranar 24 ga watan Maris. sai da kuma ya ki amsa tambayoyi da dama da wasu suka mai yana mai cewa wato matukin jirgin mai suna lupitz ya gaya musu cewa lallai yana da fama da wata wato matsalar rashin lafiya zababben shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta yi wata wata ba wajen kawar da kungiyar boko haram a yau laraba buhari ya wannan bayani sawa'i kaɗan bayan da hukumar zaɓe ƙasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar a hukumance To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe ku ji mu da sabbin shirye-shirye. Kafin in yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Malam Sama'ila Idi wanda za a ɗaura auren diyarsa Magdalin Sama'ila Bilal Wurno da angonta Mr. Munidan Nuhu Horab ranar Juma'a uku ga wata a majami'ar kokin RCC Niyalen. karamar hukumar fancin jihar Filato da karfe 11 na safe. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatar da shirin da Julie Lester Creation wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Linus Rinkus. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa ran lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.